Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a ƙasar Morocco inda ake yin taron yaƙi da matsalar ɗumamar yanayi. Za kuma ku ji cewa 'yan kwastam sun kama wasu motoci a kudancin Najeriya dauke da shinkafa da aka shigo da ita ta bayan gida. Da shike yau ce ranar yin haƙuri da juna da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jan hankalin al'umma za ku ji rahoto akan wannan batun. Wannan ya sa yau muke son mu ji ra'ayoyinku akan mahimmancin mutunta juna da yin haƙuri da juna sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada a manta a sa alamar tarawa da ɗaya a gaban lambar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi Athens wuri da ya kasance tushe na tsarin demokuraɗiyyar a ƙasashen da suke yammacin duniya domin gabatar da jawabinsa wanda kusan za a ce shi ne na ƙarshe a matsayinsa na shugaban Amurka. Inda yake cewa demokuraɗiyyar da Amurka ta riƙe take kuma tallatawa ba wai ba ta da matsala ba a'a. sai dai ta fi ragowar tsare-tsaren mulkin da ake da su da yake waiwaye kan shekaru takwas da ya shugabanci amurka ya ce a tafiye-tafiyensa a faɗin duniya sun nuna masa cewa duk da cewa kowace ƙasa tana bin nata tafarkin akwai wani muhimmin buri na ganin kowa yana da 'yancin walwala da mutuntaka wannan buri gama gari ne yana cikin zuciyar kowa in ji mr obama Shugaban na Amurka mai barin gado ya yi sallama da ƙawayen Washington a lokacin da ake yin babbar tambaya akan makomar dangantakar Amurka da Turai da sabuwar rawar da za ta taka a duniya game da kurjinin Amurka wanda har abada ana ganin zaman shaidar ci gaba da 'yancin walwala da ake da shi a kasashen yammacin duniya. yayin da rahotanni suke nuni da cewa ana rigima da kuma raɗe-raɗen kan waɗanda za a naɗa a sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado donald trump Mr. Trump ya karyata rahotannin da suke cewa ana gardama tsakanin masu bashi shawara a kan wanda zai naɗa muhimman mukamai ta fuskar tsaro a sabuwar gwamnatinsa. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter, "Muna shirye-shirye masu kyau yayin da nake tunanin zaben jami'ai da kuma sauran mukamai. Ni kaɗai na san sunayen waɗanda za su fito a ƙarshe. Shugaban mai jiran gado ya ce ya yi magana da shugabannin kasashen duniya masu yawa tun bayan nasarar da ya samu wato ta bazata a zaben na Amurka cikin makon jiya a yakin neman zaɓe mai tsawo da aka yi. Cikin shugabannin da Mr. Trump ya ce ya zanta da su sun hada da China da Rasha da Birtaniya da Saudiya da Japan da sauransu da suka hada da Australia da kuma New Zealand. Duk da cewa sauro mai yada cutar zazzabin malaria na bujirewa magungunan kwari, gidan sauro da aka yi wa feshi har yanzu yana ba da kariya wajen kamuwa daga cutar ta malaria. Wannan shine sakamakon bincike na tsawon shekaru biyar waɗanda aka bayyana a yau Laraba a wajen taron masana kiwon lafiya na samar da magunguna na cututtuka da suka fi ƙarfi a ƙasashe masu yanayin Afirka. Ƙungiyar kula da lafiya ta duniya wato WHO a takaice da kuma tallafi daga Bill and Melinda Gates suka ɗauki nauyin binciken da aka yi a ƙasashen Benin da Kamaru da Kenya sauran ƙasashen sun hada da Sudan da India ya kalli irin tasirin da gidan sauro da aka yi wa feshi yake da shi. Babban abin da ya fito daga binciken dai abin farin ciki ne ya nuna yadda gidan sauron yake dadewa ana amfani da shi a cikin ƙasashen da suke kudu da hamadar Sahara. Wannan abu ya nuna irin buƙatar da ake da ita ta ci gaba da ƙara yawan gidajen sauran da tabbatar da duk waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da cutar na kwana na kwana a ƙarƙashin gidan sauro. A wani wajen bincike a Sudan masu bincike sun fesa maganin sauro a jikin garukan gidaje waɗanda sun sha bamban da sinadarin da ake amfani da shi cikin gidan sauro sun ce ya rage yaɗuwar ciwon da kashi hamsin cikin ɗari idan aka kwatanta shi da gidan sauro da aka yi wa feshi. Dr. Knox ya ce sinadarin da ake amfani da shi akan malaria bai kamata ya yi illa kan mutane ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kiyasan fararen hula 32 ne suka mutu a Aleppo cikin sa'o'i 24 da jiragen yaƙi na sama mallakin gwamnatin Siriya da kuma mayakan ƙasa suka farwa garuruwan da ke hannun 'yan tawaye cikin kwanaki biyu. Sabunta harin ya lalata asibitoci guda biyu da ma'adinan jini da kuma gidajen zama a lungunan da ke gabashin birnin. Harin na farko dai Rasha ce ta kai shi daga makekin jirgin ruwanta na yaƙi mai dakon jiragen yaƙi daga tekun Bahar rom mai suna Admiral Kuznetsov da jami'an fada Kremlin suka bayyana a jiya talata a matsayin hari da ƙasar ta auna kan masu tsauran ra'ayin addini a yankunan Idlib da kuma Homs, amma hakan ya janyo mata suka daga Washington da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na ɗazu shugaba Muhammadu Buhari na ƙasar Morocco yanzu haka a yau ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry kan batutuwa daban-daban gasar fil Hashim Gumel da ƙarin bayani. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a gefen taron da ake na ƙasa da ƙasa kan ɗumamar yanayi a birnin Makarach na ƙasar Morocco. Shugaba Buhari ya yi amfani da damar wajen bayyana wa sakatare Kerry ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi a yaƙi da cin hanci da rashawa da yunƙurin gwamnatinsa na ganin bayan Boko Haram da kuma tunkarar matsanancin halin zamantakewa a arewacin ƙasar. Keriya alkawarin Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya a ƙoƙarin da take na tunkara waɗannan ƙalubale. Daga nan ya gode wa shugaba Buhari kan ƙwazansa da gudunmawar da yake bai wa ƙasashen duniya a ƙoƙarin ganin an kawar da ta'addanci. Shugaba Buhari da sakatare Keri sun tattauna kan tashin hankalin da ke faruwa a yankin Niger Delta, inda sakatare Keri ya baiwa gwamnatin shawarar ci gaba da ganin an shawo kan lamarin. Daga ƙarshe Kerry ya fito ƙarara ya nuna cewa Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya wajen tunkarar batutuwan da suka shafi tsaro, siyasa da kuma matsalar tattalin arzikin ƙasa. madalla yanzu kuma bari mu leƙa kudancin Najeriya inda 'yan kwastam suka kama wasu motocin su mogal ɗauke da shinkafa. Hassan Umar Tambol na da ƙarin bayani. Rundunar hana fasa ƙwauri ta Najeriya mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama wasu motocin bas-bas shidda da wata babbar mota da motar ɗaukar kuɗi da babbar motar kamfanin Pure Water shaƙi da buhuhuwan shinkafa haɗe da wasu kantama kantama motocin ƙasaita waton jijif da aka shigo da su Najeriya ta bayan gida ba tare da biyan kuɗaɗen fito ba. Alhaji Abdulsalam Hassan mataimakin kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ya yi ƙarin haske a game da kamun. Mota ɗaukar kuɗi ce amma an yi amfani da ita da ɗauko shinkafa kamar daga ina aka kama wannan mota wannan kama ta wajen hanyar shaki ne kamar buhuwa nawa kiyasa ba dai tukuna sai an sa za a san ko nawa ne kamar dama kun taba kama mota ba kayayyaki kwarai an sha kama wannan ana zuwa ana nuna mutane abin da ake kamo duk kamukan da aka yi ana nuna mutane amma abin nan bai ba ku mamaki ba ku kama mota ɗauka kuɗi da shinkafa ne abin mamaki ne shi yasa ake gaya mutane cewa masu harkoki da irin wannan motocin sai su lura da waɗanda suke ba tuki domin kan su je dinga ɗebo musu kayan laifi su ba sani ba suna can suna abin sai su ɗebo musu kayan laifi yanzu gashi na an kama motar kamar mutane na hukama a cikin wannan motar ɗaukar kuɗi da ta ɗauki shinkafa a muna da mutane biyu dangane da wannan mota to da yake motar ɗaukar kuɗi ta ko kun samu wasu jami'an tsaro tare da ita a lokacin da kuka kama ta a ba samu ba wannan mutane da aka kama tare da motar mutanen nan biyu fara fulla ne eh na kyautata ta ko kuma suna cikin farin kaya ne ba sani ba sai dai an yi bincike dai za a gane ko to yanzu ya za ku yi da wannan mutane da kuka kama eh, to in abin da za a kai su kotu alhaji abdulsalam hassan ya gargadi kuɗi masu sumogar shinkafa, motoci, kayan gwanjo, tayoyi da ma sauran kayayyakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta a shigo da su a cikin ƙasar nan ba bisa ƙa'ida ba da su kaucewa yi wa dokokin Najeriya karan tsaye ko su fuskanci fushin hukuma. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Ranar 16 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar haƙuri da ƙaunar juna ta duniya. An dai ware wannan ranar ce domin nuna mahimmancin haƙuri da zaman tare ba tare da gaba ko faɗa ba tsakanin al'umma. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibran daga Legas ya haɗa mana rahoto. muhimmancin wannan rana dai kamar yadda taron majalisar ɗinkin duniya ta shekarar shida ya zartar shine na ganin ƙasashe da al'ummomi sun kasance masu ƙaunar juna domin kuwa ta haka ne za a kawo ƙarshen faɗace-faɗace da rigingimu da ke wakana a ƙasashe daban-daban na duniya. Taken bikin na bana dai shine kasancewa tare wato together abinda kuma ake ganin zai taimaka wajen ɗinke barakar da ke tsakanin al'umma. To anya kuwa haka zai yiwu idan aka yi la'akari da kalaman shugabannin ƙasashen duniya da na al'ummi daban-daban wanda kuma ake ganin yana haifar da faɗace fadace da ƙin juna har ma da kyama a tsakanin al'umma. Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fuskantar matsalolin rigingimu na addini da ƙabilanci har ma da yankuna abinda kuma ke ci gaba da mai da ƙasar baya Na fuskoki da dama yanzu haka akwai rigimu irin na boko haram a yadda kuma ta bangaren siyasa ake fama da kabilanci da kuma yankunan da dan siyasa ya fito abinda wani lokaci kan kai ga fadace-fadace da kuma ta da hankalin al'umma kamar yadda ya so ya faru a zaben da ya gabata na ƙasa a shekarar da ta gabata da koya 'yan najeriya suka ga wannan rana ta haƙuri da juna da majalisar ɗinkin duniya ta ware ga dai abinda wasu ke cewa gaskiya alhamdulillah wannan rana rana ce mai mahimmanci to amma kuma a yanzu haka dai nan kasai mu dai alhamdulillah dai kan duk da ba a yankin muke ba to amma kaman nuna bambance-bambance ko wani bambancin addini ko na kabilanci akwai shi kan ba a bari sai dai ya sauki wasu kuma ma su suna nan ma su ba za su bari ba ba su yi amma musamman nan jihohin yarawa gaskiya abin da sauki a dr Abdurashid balogo na tsangar siyasa a jami'ar lagos cewa yi tolerance when we are talking of tolerance there are a lot of country that are still involved in this racism so unless the racism is being and sorted out before we can have complete tolerance in the world for example look at what is happening in america for now we are talking of donald trump look at what was saying. ya ce ko shakka babu wannan rana ce mai mahimmancin gaske idan aka yi la'akari da matakan da wasu kasashe ke ɗauka ko a kwanan nan kamar da ya faru a zaben da aka gudanar a ƙasar amurka inda ɗan takara donald trump da ya lashe zaɓe yake kalamai na ɓatanci na ƙin baƙaƙe ko kuma 'yan afirka da kuma wasu ƙasashe al'amarin da kuma bai dace ba matuƙa musamman daga ƙasa irin ta amurka da ya kamata ta kasance yaya babba wajen kwaɓawa ƙananan ƙasashe masu masu irin wannan hali yanzu haka dai majalisar ta ɗinkin duniya ta ajiye wani kyauta na musamman da take baiwa ƙasa ko al'ummomi ko ma mutum da ya kasance an yaba da halayyarsa, na wajen kyautatawa al'umma da kuma haƙuri da juna wanda ya samo asali daga tsohon ɗan gwagwarmayan nan na ƙasar india mahatma gandhi wannan kyauta na bana dai ya je ne ga federal research and methodological center for tolerance psychology and education wato wata cibiya da aka kafa na yin nazari da kuma ilmantar da al'umma game da bukatar haƙuri da juna a ƙasar ta rasha baban jibrin murai amurka daga lagos mai haƙuri yana dafa dutse in mai izan wuta daure bala mun da ba shi da laifin. Madalla a gaida baban gida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shi menene mahimmancin mutunta juna da yin haƙuri da juna sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma ga shirin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla jama'a masu saurare za ku gafarce mun dan samu yan matsala da na'urar mu amma mun samu kira na farko daga Borno. Daga Borno. Eh da wa muke magana daga Borno? Daga Malam Muhammadu Mandara. To Malam Muhammadu muna jan ka mece ce gudunmuwa ka yau? Damuwa na shine muna cikin matsala a Maiduguri. Mm. Wace irin matsala ce ta rashin kauna? boko haram ba mu kare ba kuma ga wayansu mutane sun taso suna damun mu kamar wa ana irin mutane kenan ga mutanen mutanen shiya hmm. to yanzu ta ya kake gani wannan ranar ta yau ta yin haƙuri da juna take da mahimmanci bisa ga wannan eh, matsala yanzu da ka faɗi eh to gwamnati ma ya kamata ya ɗauki mataki akan wayannan mutane tun da shi ya sakar musu tun da wuri ya kamata ya ci mataki a kansu tun da wuri. To Muhammadu su kuma ta fannin al'umma wacce rawa kake gani ya kamata su nuna don magance ma irin wa'annan matsalolin ko kuma don nuna ƙaunar juna da taimaka ma juna? Eh, ta ta fannin taimakawa juna abin da za a yi wannan irin taimakon da ake kawo, in an kawo ba mutane mutane mutane ba sa samu To Malam Muhammad kenan daga Borno mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Adamawa. Alhaji Ali ne daga karamar a ganye biyar Adamawa. To Alhaji Ali muna jan ka ne ra'ayinka a yau. Wato ina ina roƙon mutanen yankinmu. Mm. rep da senator su taimaka mana su yi mana hanya daga mayo zuwa jada kilomita ashirin da eh, ne amma sai ka awa da wani abu Malam Ali yau muna tambaya ne akan menene mahimmancin mutunta juna da yin haƙuri da juna kasan da yake yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin wayar da kan ko kuma jan hankalin al'umma akan wannan ranar. Ok, tun da farko ban fahimci maganan ku ne. Allah sarki, to mine ne ra'ayinka? To layin Malam Ali ya goce mun samu wani kiran daga Oyo. Su hana mu zaman lafiya. Malami na Oyo, kana jin da wa muke magana? Kuna magana da ban samu ba To muna jan ka. Allah don mahaifin Allah ku kai kukan ga mai girma shugaban ƙasa buhari hmm. ya zo ya yi mana iyaka da mutanen togo hmm. sun mamaye ƙasa duk kullum fada kowane ƙato da bindiga shi suke ta yawo ilo mana jan kukanmu kenan su sare mana dabbobi buhari yana cewa yana na yana inganta zaman lafiya game da makiyaya mm. tsakanin allah nan kam nan kam ba zaman lafiya to ta fannin al'umma fa ta ya kake gani mutane ya kamata su ci gaba da yin haƙuri da juna to ta hanyar al'umma yadda za mu ga mutane su yi haƙuri da juna mahukunta su mm. za su jera to nan ba doka ba doka inda shanu ke sha nan suke zuwa su yi kai sai hatta mama in kai ba hali a goya bisiki da shanu. To mun gode da wannan gudunmuwa taka yanzu kuma bari mu je nasarawa. Wa alaikum salam Da wa muke magana? Kuna magana da Allah da Abudu Kadir ban keke na ce da nan lafiya. To Malam Ɗanladi menene mahimmancin mutunta juna da yin haƙuri da juna? Gaskiya kan haƙuri da juna kan yanzu kan ya kamata kan kowa da kowa kan ya tsaya da haƙuri a rike haƙuri da juna saboda yanzu rayuwar na yanzu in aka ce za a yi zuciya zuciya ta kai ma inda ba ma mm. To Malam Ɗanladi ba mu dai gama jan ka ba kuma layin ka ya goce yanzu bari mu je Taraba. wa alaikum salamu da wa muke magana daga Taraba. Da Aruna ne daga Taraba. Tun Mallam Ado ce ce gudunmuwarka a yau wannan ranar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ranar yin haƙuri da juna. Eto eh wannan ranar ka ina murna da shi kuma ina gode muku kan wannan bayanin da kuke mana. Mm. To mine ne mahimmancin? muna jin ka. Hakuri da juna shi ya fi kowa an yi hakuri da dan wasu za mu samu zaman lafiya duka. Wannan haka yake Malam Ado daga Taraba mun gode yanzu kuma bari mu je Gombe. Na Muhammad Umar ne daga Gombe. Tun Malam Muhammad Umar mai ce gudunmuwa ka yau? Ya gudunmuwa ta shine ai muhimmancin hakuri bayi da iyaka. Mm. sai dai jama'a su daure su yi haƙuri da junan shi yake da tsada amma hmm. idan za a yi haƙuri ai kowane irin ci gaba da ake so a samu a gari ko a ƙasa ko a duniya samun sa bai da wahala in an yi haƙuri da juna Amin amin Malam Muhammad kenan daga Gombe mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum sunana shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Maryam barka da yake. Barka ka dai Malam shafale mice ce gudunmuwarka. Hajiya Maryam wannan abun da yake faruwa a wannan kasa ko kuma maganan rashin haƙuri da kyautatawa kur'anai da Bible duka ya kawo mana cikin wannan addini cewa a zauna lafiya. Mm. to amma mutane musamman mu mutane muna da rauni cikin zuciyarmu dole ne sai an kai hankali nisa duk abin da yake kawo fadace-fadace rashin kai hankali nisa ne da hmm. am abu ya faru da dan uwa da dan uwa sai ki ga nan da nan wani gefe ya yi sauri ya tayar hmm. to dole ne mu jawo hankalin yan uwa kuma a zauna komin a ƙasar nan baya baya yiwuwa sai an hau teburin shawarwari to malam da yan eh, shafale mun gode za mu dakatar da kai daga nan saboda lokaci mun samu wani kira daga plateau Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Daga ina da wake magana? Kuna magana da Malam Musa ake kalu daga ya Plateau. To Malam Musa a gurguje mana son mu ji ra'ayinka. eh ra'ayina akan magana haƙuri ai magana haƙuri da juna ba abu ne wanda yake za a sa masa rana ne ta daya hmm. ai ta ƙunshi abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya mata ɗan adam haka yake kuma abin da yake daɗa rudar duk wannan abubuwan ba wani abu bane duk inda to malam za ka gafarce mu lokaci ya ɗaga mana hannu za mu dakatar da kai a nan sai kuma goban Allah kai mu za mu sake ba da wata damar sai ka kira ka bayyana ra'ayinka mun gode kwarai da gaske. yanzu kuma ga shirin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a kwanakwanan ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana wa 'yan jarida muhimmancin ran da amurka ta taka wajen shigewa sahun gaba a yawancin kalubalen da ya addabi sassan duniya daban-daban ya ce misali a harkar tsaro amurka ta jagoranci kasashe har 60 domin kokarin ganin sun dakile ayyukan isil bayan kungiyar ta ɗauki lokaci mai tsawo tana cin karanta bawa babbaka ta hanyar kwace birane tare da tarwatsa al'umma da kashe fararen hula bayan shekaru 35 da suka kwashe ba wata hulɗar diflomasiyya amurka ta taimakawa ƙasar iran ba wai tattaunawa da ita kawai ba a'a har ma ta tabbatar da ganin cewa shirin na makamin nukiliya ya ci gaba da kasancewa cikin lumana ya ce haka kuma amurka ta ci gaba da kasancewa a sahun farko wajen yaƙi da cutar ƙanjamau kere ya ce wanda sakamakon hakan ya sa yau aka samu tarin yaran farko da aka haifa a nahiyar afirka da ba su dauke da wannan cutar ha kuma ta shirinta na yaƙi da wannan cutar Amurka ta taimaka wajen samar da ingantaccen kiwon lafiya wanda ya sauya rayuwar mutane da yawa a cikin duniya. Misali na baya-bayan nan ko shine barkewar cutar Ebola a kasashen yammacin Afirka da yawan mutane da sun yi hasashen cewa wannan cutar idan ba a hankali ba za ta laƙume rayukan miliyoyin jama'a kafin duk a farga. Amma ko shugaba Obama ya aike da jami'ai har su dubu uku a ƙasashen yammacin Afirka inda wannan cutar ta kunno kai inda suka yi aiki kafada da kafada da sauran kasashen duniya da suka ba da su kan wannan cutar ya ce amurka ce ta shige gaba a kan wannan aikin kuma abin mamaki shine ba a samu koda miliyan ɗaya na mutane saɓanin hasashen da mutane suka yi tun farko game da batun canjin yanayi ko amurka ta cimma matsaya da kasar sin wato china domin ba da misalin yadda za a rage dumaman yanayi a duniya wanda ko wannan yunkurin ya taimaka kwarai da gaske wajen buɗe wani sabon babin da ya haifar da ganin ita ma ƙasar faransa ta shigo cikin wannan yarjejeniyar tare da hannu a wannan yarjejeniya kere ce haka kuma amurka ce ta taka rawar gani domin ganin an cin matsaya akan yarjejeniyar da a kulla a kigali game da iskan nan mai ƙara ɗumama yanayi sai kuma batun keɓe miliyoyin kilomitoci a tekun pacific da na atlantika domin ganin an kare ruwa da ma da ke cikin waɗannan tekuna ya ce bai taba ganin amurka ta taka rawar da taka ba domin amfanin mutanen duniya a harkokin rayuwar yau da kullum ba musamman game da rikice-rikice tare da samar da zaman lafiya kana ita ma ga irin nata bukatun na cikin gida amma kuma ba ta yi kasa a gwiwa ba ya ce bai taba ganin hakan ba kamar wannan lokaci shirin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe hudu saura minti uku yanzu kuma ga nazar da labarai amma a takaici. Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi Athens a wuri da ya kasance tushe na tsarin demokuraɗiyyar a ƙasashen da suke yammacin duniya domin gabatar da jawabinsa wanda kusan za a ce shi ne na ƙarshe a matsayinsa na shugaban Amurka inda yake cewa demokuraɗiyyar da Amurka ta riƙe take kuma tallatawa ba wai ba ta da matsala ba a'a sai dai ta fi raguwa tsare-tsaren mulkin da ake da su. yayin da rahotanni suke nuni da cewa ana rigima da kuma raɗe raɗin kan waɗanda za a naɗa a sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado Donald Trump. Mr. Trump ya karaita rahotannin da suke cewa ana gardama tsakanin masu bashi shawara kan waɗanda zai naɗa kan muhimman mukamai ta fuskar tsaro a sabuwar gwamnatinsa. sa. Duk da cewa sauro mai yada cutar zazzabin malaria na bijirewa magungunan kwari gidan sauro da aka yi wa feshi har yanzu yana ba da kariya wajen kamuwa daga cutar ta malaria. Wannan shine sakamakon bincike na tsawon shekaru biyar wanda aka bayyana a yau Laraba a wajen taron masana kiwon lafiya na samar da magunguna na cututtuka da suka fi karfi a kasashen masu yanayin Afirka. kiyasin fararen hula 32 ne suka mutu a Aleppo cikin sa'o'i 24 jiragen yaƙi na sama mallakin gwamnatin Siriya da kuma mayakan ƙasa suka farwa garuruwan. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Muna taya Muhammad Imam Aliyu da Fauziya Umar murnar ɗaurin aurensu da za a yi a kofar gidan marigayi Alhaji Idrisu da ke unguwar Wura Dole a garin Hong jihar Adamawa. Za a ɗaura auren ne da misalin karfe goma na safe ranar Juma'a 19 ga watan nan in Allah ya kai mu Allah ya ba da zaman lafiya amen. a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma mr daniel brown da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya